matakan kasar amurka jordan klinsman cewa ya shirya tsaf domin ya jijjiga kasar argentina a wasan da za su buga gobe yadda ya ce baya ganin leo messi a gabansa don shekarun baya da suka wuce ya kara da kungiyar ballon kafa ta portugal wanda cristiano ronaldo na ciki kuma ya shashi biyu da nema idan muka leka bangaren saye da sayarwa manchester city sun shiga sahun kungiyar kwallon kafa ta barcelona ko sun bi sahun kungiyar kwallon kafa ta barcelona wajen neman dan wasan celta figo mai suna Nolito dan shekara 29 a kan kuɗi fan miliyan 14. Fernando Torres ya sake rattaba hannu wa ƙungiyarsa ta Atlantico Madrid da ke ƙasan Spain na tsawon shekara guda. Ƙarshen labarin kenan.